أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna 25 ga watan shawwal hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara 1446 muna fata ubangiji ta ala ya datar da mu yau kamar da muka alkawali shi ne za mu saka wannan littafi mai albarka na shirin malami nasir jini albani allah mashi rahama littafin da ya shahara a duniyar al'ummar musulmi ta fuskar karantarwa da al'umma yaya manzon allah yake yin sallah shi ne siffatar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam siffofi ko kwatankwacin sallar manzon Allah alaihi salatu wasalam minan takabiri ila taslimi ka annaka taraha tun daga kabbara zuwa sallama kaman kai kana kallon manzon Allah yayi ta wannan malami ya iyaka gurgurdan zakulo yanda mutum zai kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fuskar sallah da yanda kuma mutum zai sallah a nau'i daban-daban ya za mu yi sallah a bulaguro ya za mu yi sallah a cikin bato da jirgin ruwa ya za mu yi sallah in ba mu da lafiya ya za mu yi haka malam ya ta babi daban-daban muna fata Allah ya saka mishi da alkhairi to idan muka kalli littafin yana da mukaddima mai yawa da kuma bayanai da malam yayi shimfiɗa kafin shiga littafin wanda idan muka ce mu kwaso su gaba daya za mu ɗauki watanni ba sati ba kafin ma mu shiga littafin shi yasa ba za mu iya ɗauko dukkan mukaddimar littafin ba duk da malam bahaushe yana cewa abinda ko da ke kwaikwayon kalmar larabawa yi abinda ba a samun shi duka ba a barin kaɗankin shi gina ma ya ɗaukar waɗansu daga cikin kalmomi na mukaddima ki masu fa'ida mai ainihin tiratar da jirumar su kai tsaye sai mu shiga littafin ba tare da mun ɗauki tsawon lokaci ba kenan za mu ɗauki mukaddima ta farko مقدمة الكتاب الأولى أنا أقول نسكي لتافع على نص نظام تاشي عندما لا يربط بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التافي تفرقه وأن ما لا يفرد الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده yace godiya ta tabbata ga Allah da ya falalta sallah a bisa bayan shi bala yawa Allah godiya dangane da yanda ubangiji tabaraka wata'ala ya sanya yin sallah farilla ne akan dukkan bayi wa amarahum bi iqamatiha sanan yayi umarni da tsaida ta domin duk inda Allah yake maganar sallah zaka jira cewa iqami sala iqami sala a tsaida sallah a tsaida sallah wa husnu adaiha da kuma Allah madaukakin sarki ya umarni da a kyautata sallah idan za a yi ta a kyautata ta kira ta sallah abu ce wanda bayan ta kawai ake bukata ba ana bukatar tsayar da ita da kuma kyautatawa a wajen yin sallah din wa allaka an-najah wal falah bil khushu' fiha godiya ta tabbata ga Allah da ya rataya tsira da rabauta karkashin yin sallah da tawadu'u da kaskantar da kai kamar yadda Allah ce kada aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'minai sun rabauta wanda su ne a cikin sallar su suna yin ta a cikin tawadu da kaskantar da kai can ma karshe Allah madaukakin sarki sai ya cike da alladina hum ala salatihim yuhabbitun wasu kiyaye sallah daga waja'alaha furqanan bainal iman wal kufur Allah ya sanya kuma ita sallah ita ce take bambanta tsakanin imani da kafirci abinda ke bambanta wannan mutum mumini ne ko kuma kafiri ne shine sallah idan yana sallah ya daga cikin musulmi mumine idan ya bar sallah ko da ya ce shi musulmi ne ya shiga sahun kafire annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'adu ladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ya bambanta tsakanin musulmi da kafirai shine sallah da mutum ya bar sallah ya zama kafiri ya zambillah walahiyatin arifa shayi wal munkar wadiya ta tabbata da Allah da ya sanya sallah ita ke hana alfasha da munkari duk yadda mutum ya kai da rashin lafiyar zuciya wanda yake sa shi aikata alfasha don ciwo ne a cikin zuciya da munkar baka da wani maganin da zaka sha ko wata allura da za a ba ko serum ka warke sai sallah zuciya takan lalacewa ta zamanto ta gurbace ba abin da take bukata illa alfasha kawai da mummuna aiki idan wannan ciwon ya makure zuciyar dan adam to abin da za a sha a warki daga wannan ciwon shine sallah shi yasa Allah ta'ala ce utulu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimus salah ka karanta wa bayi abin da muka buga wahayi a cikin alqur'ani ka ce tsayar sallah me dalili sai Allah ce inna salata tanaha alfasha'i wal munkar ita sallah ita ke hana alfasha da munkar alamal mutum Allah yana karɓar sallar shi a ganshi bai aikata alfasha bai aikata munkar yasa malam yace ya godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ita sallah yace nahiyatin alfasha ita ke hana aikata alfasha da mummunan aiki wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin al-muqaddim bi qawlihi ta'ala وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون salati mai yawa da aminci ya tabbata ga annabin rahama annabi Muhammad wanda Allah yawa hutuba yace wa anzalna ilayka zikira mun saukar maka alqur'ani gargadi amma ba wai dan ka rike shi kawai a wajenka ba litubayyana linnas dan ka rika bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim abinda muka saukar musu na hukunce hukunce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da wani aya zuwa karshe cikin sautin nal aya ta 44 fa qama sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi alwazifa haqqal qiyam annabi muhammad alaihi salatu wasalam yayi tsayi daga akan wannan aiki da Allah ya bashi na bayyana wa mutane abin da aka saukar musu a cikin littafi har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa cancantar tsayuwa kuma akan aiki alaihi salatu wassalam wa kana salatu min azama ma bayyanahu lin nasi qawlan wa fi'lan daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin alqur'ani ga mutane to ya kasance mafi girma wanda manzon Allah ya bayyanawa a aikace yayi bayyanawa a magana shine sallah hatta innahu salla marratan ala minbar har sai da ta kai wata rana manzon Allah ya hau kan minbari yayi sallah minbari nashi da yake hawa ya hutuba ya hau kan minbarin yayi sallah dan waɗanda suke nesa masu hange shi sallallahu alaihi wasallam yaqumu alaihi yakan tsayi wa sallah akan minbarin wayar ka yakan yi ruku akan minbarin sannan ya sauko kasan minbari yayi sujira sun makalahun da ya yi haka sai yake cewa sahabbai innama sunnitu hazihi lita'atammu bi wa lita'allamu salati na aikata abin da na aikata na yin sallah akan mumbari tsayuwa akan mumbari ruku'u akan mumbari in san ko kasa yi muku sujada dan ku yi koyi da ni kuma ku kwaikwayi yanda nake yin sallah sallallahu alaihi wasallam wa aujaba alaina al-iktida'u bihi fiha kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya wadabta mana yin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ɗan uwan fanci abinda mala yake mana shi da shi yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wajibi ne dole ka sanya ya manzon Allah yake yin sallah wajibi ne dan ka kwaikwaye shi a wajen yin sallah domin duk ayyukan ibada an yi umarni da yinsu amma da aka zo bangaren sallah sai shi manzan Allah yake cewa to akwai kwayi sallarsa sallu kama da aitu muni usali da aka wajibi ne mutum ya rika sallah irin ta manzan Allah da aka yi mutum ya zo su ki hannun shi haka kawai ya sallah haka bai kwakwai manzan Allah ba ba taɓa ganin manzan Allah ya saki hannun shi a sallah ba babu hadisi ko na ƙarya wani malami da ya rubuta wani littafi akan sallah ya zano abubuwa guda talatin da uku wanda idan kana so sallar ka ta samu nutsuwa da tawadu da kaskantar da kai sai ka yi su daga cikinsu akwai ɗora hannun dama akan na hagun kuma akan kirji da ka saki hannu to ka bar wata gaba kwara ɗaya wanda za ta baka damar samun kushu'i a cikin sallah da haka yan uwa mu sani cewa dole mu kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar sallah ba za mu ce kawai za mu yi bane yadda muka tara iyaye daga kanu suna yi a'a yaya manzon Allah yake yi wannan shine ake so tun daga tsayuwa ruku'i sujada yin karatu har zuwa sallama mu kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangaren sallah me dalili shi annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga yana yi wa bashir manzo Allah ya bada albashir man sallaha ka salatahu duk wanda ya sallah kamar irin ta annabi anna lahu inda Allah adan lalle yana da alƙawari a wajen Allah an yi da kulaful janna akan Allah zai shigar da shi aljanna wannan magana annabi ce ba alladhi la yadiku anil hawa in huwa illa wahayyuha wanda bai magana kan san zuciya sai masa wahayi yace duk wanda yayi sallah irin sallarsa to yana da alƙawari tsakanin shi da Allah da ya kamata ya tambayi Allah shine Allah ya masa alƙawari zai shiga da shi aljanna ashe babban rabo ne gare ka ga kana kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah ka kusan irin wayannan masu yin sallah suna sata ba su kwaikwayi manzon Allah ba wai saboda lalacin waɗansu masallatan hatta dabba hatta dabba wai ta san irin yadda suke yin sallah biri za a ta imanin sallah yan kasuwa ka gaina yi dabba fa biri har ya gano akwai wanda sallar su ba irin ta annoba ce irin ta yan kasuwa ce kawai shaf-shaf da an ce yin sai ya gaina yi ya ce allawa haka bari ya yi shoshe-shoshe ya waiwaya nan ya waiwaya nan haka ya taba nan ya taba nan Allah ya sauke to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lalle wanda yayi sallah irin tasa shi manzon Allah yace to lalle wannan mutum anna lahu indallahi adan yana da alƙawari tsakanin shi da ubangiji a ranar kiyama an yadda kullu janna akan ya shigar da shi aljanna yasa mu dage mu kokoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu cikawa Allah alƙawari sai cika mana shi ma faƙala sai annabi muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam kamsun salawatun salloli guda biyar azhar la'asar magariba da isha'i da asuba iftarada Allah azza wa jal ubangiji mai girma ɗauka ya sanya su sun zamanto furilla ne tilas ne shi ne ma'anar furilla tilas ne a gare ka kai musulmi baka da zabi inda akwai hankali a jikinka tilas ne salloli guda biyar a wuni ba sai ka gada ba ba sai ka shirya ba inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta sallah a wajen mu'minai to wani abu ne wanda yake wajabtacce kuma wanda ake a cikin lokaci ba lokacin da ka gada ba a cikin lokacin ta to shine Allah madaukakin sarki ya faranta salloli guda biyar ga dukkan musulmi da imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce mana hasana wudu'ihinna wanda ya kyautata alwallarsu a shera daga cikin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah a kyautata alwallah ka san wani alwallah kawai shi dai da yake yana jagwalgwala yadda ya ga dama ne ya wanke hannunsa irin yadda yake wanke hannu na cin tuwo haka kawai ya jajjagula in yi zo shawar kai ya shawa irin yadda wanda mai yake shawar kai zai aski ba ruwan shi da ya ake shi dai kawai yayi dai to shi sa manzo Allah yace man ahsana wudu'ihinna wanda ya kyautata alwallan su wa'annan sallolin guda biyar ashe na daga sharadin karbuwar sallah na daga sharadin koyi da manzo Allah a wajen sallah sai ka kyautata alwalla wa sallahunna liwaqtihunna sannan kuma mutun yayi sallah a cikin lokutansu sai ka kyautata tsarkin ka kyautata alwallal kuma ka yi ta a cikin lokaci haka bai isa ba watan ma ruku'i hinna a wajen ruku'i sai mutum ya cika me ba na cika ruku'i idan ka duka sai ka meke bayan ka zat inda za a dora wata ƙwarya ba za ta faɗi ba kowace gaba ta koma inda suke wasu judi hinna sai mutum ya kyautata wajen sujada idan mutum ya zo sujada sai ya ajiye goshin shi kanka sujada irin ta gayu in sun ga gura akwai ɗan datti sai a ɗan ɗansa na goshi a sai ka sake shi ƙasa duk jikin ɗan adam ba wata gaba da ke da kima da daraja kamar goshi shi yasa ba inda Allah yake so ka ajiye masa kamar nan bisa duk mutum idan ya sha ko da ya sha wahala da ya ga ya kifa goshin shi a ƙasa inda yana cikin hankalin shi da kaga mutum baya da lafiya har ya kifa goshin shi a ƙasa to da ga bisa inda yake ba saboda guri ne mafi kima a gurin ɗan adam mafi daraja shi yasa Allah yake so ka ajiye dan shi sannan idan ka zo ajiye goshin sai ka hada da hanci duk wanda ya ajiye goshin shi a wajen sujada bai ajiye hancin shi ba to sallar shi ba ta yi ba da manzo Allah ya tashi ishara da gabobi guda bakwai wanda za a ajiye su a cikin sallah kai wa su Allah sujada da su da ya gwada goshi sai ishara da hanci ga masuke ba a da goshi kadai sai ka ajiye tare da hanci a kan shimfiɗa ne ko a ƙasa ne wajibi ne ka ajiye hancinka tare da goshi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya sujada wa khushu'i yana da khushu'i shine tawadu kan kaskantar da kai a cikin sallah kana lahu ala la ya'ada idan mutum ya haka annabi ya ce to yana da alƙawari tsakanin shi da ubangiji an ya gafira lahu akan ya gafarta masa ashe ita sallah neman gafara ce a wajen Allah wa man lam yaf'al manzo Allah ya ce duk wanda bai aikata ba bai aikata mi abu da farko bai kyautata ba wajen alwala bai kyautata ba a wajen yin sallah a cikin lokaci sai da lokaci ya fita yi a wajen ruku'i bai yi daidai ba a wajen sujada bai yi ta daidai ba sannan bai yi ta cikin kaskantar da kai da tsoron Allah ba to wannan laysa lahu ala lai'adin tsakanin shi da Allah babu alkawari na zuwa aljanna babu ashe a cikin al'ummar musulmi akwai wanda za ta tashi ranar tashin alkiyama Allah ya yi alkawari tsakanin shi da su zai kasa aljanna kun kusan Allah bai saba alkawari ko suwa ne masu kyautata alwala da kyautata sallah a cikin lokaci da cika ruku'u da sujada da kaskantar da ke sa da alƙawar tsakaninsu da Allah ya shiga da su aljanna wa'anne ne wanda ba su da alƙawar tsakaninsu da Allah na shiga aljanna a cikin musulmi shine wanda ba sa kyautata alwala ba sa sallah a cikin lokaci ba sa ruku'i mai kyau ba sa sujada mai kyau to wannan falinsa lahu ala Allah adam duk mai haka tsakanin shi da Allah ba shi da alƙawarin zai sashi aljanna babu ko me kake yi na ibada a wajen Allah tsakaninka da shi ba alƙawari zaka je wa Allah dai kawai gaba gadi in ta yi ruwa rijiya in ba ta bami kuma ya kora shi to inda ba ana dawowa a saki ba dawowa shi ne mana ya ce in sha a gafar lahu in Allah ya so ya ma gafara kasan shi Allah mai gafara ne wa in sha azabu idan kuma Allah ya so ya mishi azaba amma duk wanda bai kyauta sallah ba ya sani cewa ba shi da alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai karbe shi ranar lahira amma idan ka kyauta sallah ka kana da alƙawari tsakaninka da Allah zai shiga da kai aljanna ko ana ha ba za ha ba duk wani bala'in da kai to alƙawarinka da Allah yana na aljanna da sai ka shiga Allah ba maka hukunci dai gurgurdan wasu laifukan da kake da su amma akwai alkawali na shiga aljanna saboda kyautata sallah to da haka tsira da abincin Allah su kara tabbata ga annabin rahama wanda ya bamu wannan albishir da iyalan gidansa da sahabbansa al'azikiya albarara waɗanda suke masu tsananin takawa da tsoron Allah da biya zuwa ga Allah alladina naqalu ilaina ibadatahu wanda su suka kwafo ko suka yi mana arsire ko suka yi mana filimin ibada ta annabi muhammad sallallahu alaihi kuma suka bayyana ga yanda yake yi alherin Allah ya kaiwa sahabban manzon Allah babu wani abin da annabi yake illa sai sun faɗa muku ga yanda yake yi ko magana yayi in yayi ta a ringeshe yake sun ce lokacin da yayi ta yana ringeshe wa kana mutaki an fajalasa ko kuma da ya ce kaza na ringeshe kuma sai ya zauna ko lokacin da zai yi magana ya daga yatsarsa saboda tsabal kiyaye addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzo Allah sai sun lakanto sai sun komo shi haka nan lokacin babu salula wanda za a yi alfire babu kamera amma babu abinda manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam wallahi har sai da wannan sabon suka rado wani sahabi dan ya ga wata irin ibada manzo Allah yake da daddare sai nemi uzuri wajen yaye shi ɗaya ce daga cikin umahatar mu ya ce yana so ya kwana gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya gami manzo Allah yake da dare ta cikin dare sai naga ya farka ni ma sai na farka sai ya je ya alwala ni ma sai na yi da yawa da sallah ya ce sai na zo na bishi ya ce amma fa sai na so yi mugu abu aka ta mashi menene mugu abu ya ce wallahi na so in zare jiki na tafiya ta bar shi na sallah ga ai mugu abu ne ko ka fara abu tare da manzon Allah ka fasa ai mugu abu ne yace haka ne na daure yace da ya kabbara sallah ya karanta fatiha sai ya kama karatun suratul baqara nabi shi ta dake in yi aya 100 zai ruku ina sai ya wuce yace kila sai ya kai 200 ya kai 200 bai yi ruku ba ka kila sai ya gama ta ya gama sura gaba daya aya 280 da shida bai ruku ba yace kawai sirri yayi bismillah ya tsallaka ya karba suratul nisa'i to kila aya ɗari zai a cikinta ya yi ɗarin shiru ita ma sai da ya keta bai yi ba rukuni kuma ya dawo ali imrana ita ma ce ko aya ɗari zai yi sai da ya ɗarin sai da ya gama da allah kadiba bakara nisa'i ali imrana izuno ne a raka ɗaya kai in kada gaga izu goma ba a raka ɗaya a cikin dare ya ga ɗan jarida ya kakan shi ya baka shi ake yau ko shi ya fita ya bar manzan Allah yana ga akwai matsala agar na ya gurzu ya ce kuma ba wai karatun ba duk inda aka yi maganar azabar Allah in yazo sai ya tsaya ne matsari daga azabar Allah inda aka yi magana akan rahamar Allah in yazo sai ya addu'a a gurin kaga ashe an karantar da mu cewa idan kana sallah akwai bukatar doguwar tsayuwa da dogon karatu in ka tara inda azaba Allah ka tsaya ka roki Allah ya kare ka daga azabar in ka tara inda rahamar Allah ka roki Allah ya saka cikin warjewa rahama kuma ya halitta karanta wannan sura ka tsallaka ta gaba da ita kuma ya halitta ka karanta ta kasa kuma hukuma ta sama a cikin labarin da ya kawo kenan to haka wayannan sabai dole ne mu rika musu addu'a alherin Allah ya kai musu Allah ya kara musu yarda da haka nakalu ilaina ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada manzan Allah sai suka lakanto mana yadda yake yinta wa salatu da yadda yake sallarsa wa qawalihi da maganganunsa ba wata magana manzan Allah fata yadda suka rubuta suka haddace wa af'alihi da ayyukansa sai ga mutum da ce ya harace hadisi dubu biyar irin su Abu Hurairah da sauransu duk inda wata ibada ta manzan Allah sai da suka sa ga yadda yake yinta suka haddace ta daka lahum mazhaban wa qudwa wayannan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka cancanci ayi koyi da su abu hanyar da suka bi walaman haza wuzuzuhun da waɗanda suka bi inda suka bi kamar tabi'ai da tabi'in tabi'in da manya-manyan malaman da duniyar musulunci tare da iliminsu wa salaka sabilahum ila yawmiddin suka bi tafarkin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa ranar ƙarshe fara tashi alƙiyama mala ya tuwa bada bayan haka ya ce fa'in ni lalle ni lamma in ta haita min ƙira'at kitabatun sallah lokacin da na gama karatu a cikin littafin sallah a cikin al-targhib wa tarhib da hafizul manzur Allah mashi rahama yace wa tadrisuhu ala ba'd ikwan salafiyin da kuma darasi na wa mutane akan sallah akan wannan littafi na Imam al-Munzir yace wa zalika manzo arba'a sinin wannan kuma na karantar da shi wannan littafin ga 'yan uwa salaf a tsawon shekara shekara hudu subhanallah yace tabayyana lana jami'an mali salati min al-manzila yace bayyana gare ni abinda sallah take da shi na matsayi wal makanati fil islam da kuma tsayin sallah cikin musulunci yace saboda wannan ne sai naga tunda sallah tana da babban matsayi ga mutumin da ya tsaida ta wa asana adaiha ya kyautata yanda zai iya aiwatar da ita tun daga tsarki har zuwa alwala wanda ya wannan min al'ajar ya da wani matsayi na lada wal fadl da kuma falala wal ikram da kuma daraja da kima da karramawa daga Allah ya ce to saboda wannan sai daga ya kamata a ce in sanya wani littafi na musamman wanda zai zama to sufofi ne na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna zalika yaktalafu ziyaratan wa nufsar saboda za ka ga cewa a bangaren sallah akwai inda akwai ƙari akwai zaga akwai tauyewa don haka gwargwadon yadda mutum ya kusantar da sallar shi da kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ishara yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innal abda la yusalli salata za ga mutum yayi sallah ma yukutu lahu minha illa usruha ba za a rubuta mashi ladan sallah ba illa kashi daya a cikin goma irin yanda makin sallar tashi yake da za a ce a bashi sakamako a sallar shi kawai za a bashi kaso ɗaya ne a cikin goma ka san ko a jaraba ka ce goma ake so ka daya ai ka san baka wuce ko ko mutum ya wuce examen ne ya ce so ake ka kawo goma kai sai ka zo da daya ka ganin dai ka fadi to dai a cikin masallata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowanne in sun yi za a ba su kushiri ne kawai kashi daya a cikin goma kaga wannan kenan mafi yawan mutane kuma a cikin wannan kasar su wasu kuma su ha za a ba su kashi tara ne wasu kuma za su samu sumunha kashi takwas wasu kuma za su samu kashi bakwai manzala ya ta zarawa sudusuha kuma suha rubuwa sudusuha har yace akwai rusuwa ko wanda kawai rabi ne ma zai samu a cikin kashi goma ya samu rabi bai ma samu kaso guda ba saboda irin yadda ya tauye sallah a bisa farko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai samu cikin wayannan Allah ka samu samu samun kaso cikakke wani zalika yace saboda haka ne fa inni nabatul ikhwani nake farkar ko fadakar da yan uwana ila annahu la yamkinuna adawha haƙul ada lalle kai babu shakka ba za mu iya bada sallah cancantar yadda ya kamata mu bada ta ba au qariba min ko kuma kusan kwatankwacin mai da manzo Allah yake ba za mu iya ba bisar da yace illa iza allamna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai mun koyi yadda sifofin sallar annabi Muhammad yake kira abin da malai yake nufi a nan gurin bayan da za a mutum ya iya ba da sallah matuƙa cancantar yadda ya kamata ya bada ta sai ya san yadda manzo Allah yake yin ta alaihi salatu wassalam dole ne mutum ya yi kokari ya sanya ya manzo Allah yake sallah mufassalatin falla falla wa ma fiha ya san abin da ke cikin sallah min wajibatin na wanda wajibi ne sai ya yi su wa adabin wanda kuma ladabi ne a cikin sallah sai ya yi tu wa hay'atin da kuma hay'a me za ce hay'a kama hukumi ko siffa wa adiya da kuma addu'o'i wa azkar da kuma azkar duk wannan sallah ta kunshi wannan akwai yadda zaka yi ladabi ne a ciki wani abin wajibi ne wani abin hay'a ne kamar siffa ce wani kuma azkar ne yace sun maharasuna ala tadbiki zalika amaliyan idan mun san wannan ne zamu kwadaito akan aiwatar da sallah a aikace yadda manzo Allah ya zo da sallallahu alaihi wasallam yace fahina idan narju an takuna salatina a lokacin nan ne za mu yi kwaɗayin sallar mu ta zaman totar hana ala fasha wal munkar ta yi hana mu aiki alfasha da munkar a ga mutum yana sallah yana son shiga yana son shigari yana sallah yana sata yana sallah yana zina yana sallah yana yi da mutane ai kai ma ka san sallah bata karuwa ba yanda zai Allah yana karɓar sallar ka kaga kana ƙarya wani kuma da yace ke sai abinci ƙarya ma a cikin hirar shi ma in bai sa ƙarya buje yake zanta bai dadi ba sai yayi warwaro dan da wannan ayyuka ne na alfasha da munka ita kuma sallah an ce tana hanawa kuma kai kana yi ta kuma kana yi kai ka san kila ka sau ɗaya ne kake samu kila a cikin goma ko biyu shi yasa ta kasa hana ka alfasha malamai suna bada tarihin wani mutum fasiki ya zo tara wata baiwar Allah ya ce shi abin da yake so da ita kawai sai zina ta ce mishi akwai sharadi in ka iya cikawa ran da ka cika shi tauran nan da abin da kake so bukatar ka za ta biya ya ce mai sharadin ya ce ta ce a ba ma na abu ne kawai a matsayin ka na musulmi nake so karka yarda ikama ta farko ta barka a masallaci kwana arba'in ya zama kullum za ka yi alwallah ka zo sahun gaba ka jira kalata da ya kama baka cikin sahu ya ce wani abu mai sauki ya ce kasan mutanen da sun jira sai abu da gaske suke yi ko da da banza ne da gaske za a yi shi ke nan sai kuwa tun daga ran nan kafin ladar ya kira sallar shi yaro la sai ya zo sahun gaba kwana arba'in ya shure ya shi ya mance ba da wata magana saboda ya samu sallar Allah yana karɓarta ta wanke mishi duk wani aikin alfasha a cikin zuciya ya ma manta da shi kwana arba'in ya wuce bai waye ta ba aka zo kwana hamsin sai da aka kara wata arba'in ya ta rubuta mashi wasiƙa ina alƙawalin mu da kai na cewa kana da buƙatar aikin alfasha da ni na ce ba sai ka yi kwana arba'in kana sallah a cikin lokaci kuma a sahun gaba kale gama ta barka ina jiran ka yau har ka kana arba'in yace ina ai shi zara ya wuce da yadda na gare mutum tuni Allah ya sa wannan sallar ta sami alfashar da munka da ke cikin zuciyar babu ina salata ta raha alfashayi wal munka to shine malam yace idan har ya kasance mun san yadda manzon Allah yake yi muna bada ta da wajibin da mustahabi da azkar da komi to lokacin ne ake iya tsammanin sallar ta za ta hana mu alfasha da munkar kenan wa illa fala da zaran ba haka muke yin ta ba to alfasha da bunkar ba za mu bari ba fisa sai ga mutum yana so ya bar karya ya kasa bari ya san ba kyau amma kullum sai ya yi karya ku na rushe a mutum ibada wani ɗan guntun munafurci yana yi kuma ya san ba kyau wani yi da mutane gulma ya san ba kyau kuma yana yi wallahi duk rishin karɓuwar sallah idan sallaka ta karbi duk wani aikin arfasha da banka baka iyawa wallahi ba za ka yanda ka san kana azumi ba za ka dauki abinci ka tafi da rana musulmi zai yi haka to haka kana kama hanyar wani sabon Allah inda sallaka ta karbi wallahi ka zuciya ka ta mala dak dak dak sai ka ji ina baka iyawa wannan tasirin sallah a cikin kowane musulmi inda tana karbuwa kenan amma in kana sa'a ma Allah gaba gadi hankalin ka kwance to sallar gaba ta karbuwa ka rika jin ha ya mummi muke masu wani ba kaza ba su yi ba ni da nake kaza kadai so dai a zuciya ta rika baka wannan tunanin kai ne kai ma ga wani suwa na suwa da kaza su to lokacin ka sani sallar ka ce ba ta karbuwa inda tana karbuwa ina salata tana ha ana fashayi wal munkar to a lokacin da sallah ta hana mutum alfasha lokacin nan ne ake rubuta shi daga cikin ma ware da fiya minar sawabul ajal abinda ake samu a cikin sallah na lada da kuma sakamako da zara ba tana kan alfasha ba lada ba ba za ka samu ba Allah samu gyara shi ne ce walan ma kana ma rafu da zalika ala tafsil ya ta'azzar ala aksar nas hatta ala kathirin min al ulama yataqayyiduhum bi mazhabin muayyan yace yayin da muka san haka falla-falla a fili duk da haka sai gashi mafi yawan mutane abin ya ta'azzara ba washe ta'azzara ke jago abin ya gagara ya ce har ma a waɗansu manyan malamai da yawa daga cikin waɗansu malamai ne masu sallar ina sai a hankali me yasa saboda sun riga sun killace kansu sun ɗaure kansu da wata mazahaba wanda suka ayyana kansu cewa suka suke bi kamar mutum ya ce shi dan malikiya ne ai a malikiya ba a kama hannu a ganin gudunmu ya faɗa warwas ya kama zaba ma'ayyin ya tauye sallar daga sallar manzara sallallahu alaihi wasallam shi malikiya yake bi a malikiya sallama ɗaya ake yi shi malikiya yake bi a malikiya kada ka mata salatu ɗaya ake yi shi malikiya yake a malikiya idan an zo da asuba kullum sai ya raka nutu ka ji limami da ya karanta karatu sai ya shiru an jaba ce bil hukko shi kenan ko shi dan malikiya ne ya kayyade kanshi ya killace kanshi a mazhaba ya ki kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada musamman sallah tare cewa an san idan sallah ta karbu tana hana mutum albasha da bunkar to rishin aiwatar da ita a wajen yanda manzo Allah ya karanta da ita ta sa mutum ya zamanto wannan sallar ba ta hana mashi alfasha da munkar malam ya ce gashi abin ya gagari mafi yawan mutane hatta da yawa daga cikin malamai saboda takalidinsu da suke da wata mazhaba da suke killace kansu a kanta wa kada alima kullum mashi tagilin bi kidmatin sunnatul mutahara jama'an wa nafaqaha babu shakka duk wanda suke shagaltu da hidima ta sunna tsarkakekkiya bangaren duk abin da ya shafi ilimi da abin da ya shafi aiki suka zamanto ba abin da za su aiwata illa sai sun yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka same sun killace kansu a ƙarƙashin wata mazhaba ba domin inna fi kulli mazhabin min al-mazahib kowace mazhaba daga cikin mazhabobi to tana da wata sunna da ta rike la tujar fi mazahibil ukra wanda baka samun ta wata mazhaba wa fiya jami'iha ma la yasuhu kuma a cikin wanda mazhaba za ga akwai wani abu wanda bai inganta ba a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda mazhabar akan wannan abin take sai ga mutum ya riko da abin a wajen aiki ko wajen wata magana za ka samu ɗan ɓangaren shafi'iya haka nan wani ce ni hambaliya ce nake shi yasa ni ba zai yi kaza ba wani yanzu kaga duk yadda kake ganin muna sako-sako da sahu idan gaji waɗansu kasashe daga cikin kasashen larabawa har saudiya da yake suna ba maza ba sai abin ya baka mamaki don su a maza ba su ba dole bane sai an gama idan sau ta gani ya tafi cikin hadisi an gama idan sau da ka hudu ko to su a maza ba su babu wucewa kawai inda an jera shi kenan sai kamar yan malamai kawai tsakanin su kamar mutum ya wuce kuma malaman suna ne saboda sun kayyade kansu a ƙarƙashin maza ba suna ganin kai da kace ganin kadan bai kadan wa hazu bi da malaki wasu a cikin maza ba su babu wannan kawai inda daktar ya zo a tsaya je seti na wannan ya tsaya seti na kawai shikenan sun yayi wallahi wasu masallatan idan ka je sai ga ina gara ka je masallatan gargajiya da baka yi sallah da sauki-sauki wani in karaɓe shi ma sai ya janye kawai in ka suke maka matsa sai wata daga sun kai hadisun manzo Allah kake da baka shi kuma a mazhabar shi babu wannan ya killace kai to ta yaya wannan sallar za ta yi daidai sallar manzo Allah ta yaya sallar shi za ta kyautatu ta yaya zai samu cikakken ladanta to shi yasa mutum ya kayyade kanshi karkashin mazhaba bala'i ne yanzu jiya ne muke magana akan amin ko yau ne mahimmancin amina cikin sallah kaga yan mazhabar malikiya ba mazhabar maliki ba malikiya kaga da aka zo magana akan abin da ya shafi amin bayan karatun fatiha bi aka ce ta ka ya kula hal ma'mumu wala ya kula hal imamu ko wai ma'mum shine zai ce amin liman ba zai faɗa ba kaga annabi yana faɗa kai an ce maka ba za ka faɗa ba saboda mazhaba ko ba gane ba haka aka rubuta liman ba zai ce ba amin shi kuma za Allah ya gama karatun yana cewa amin kuma haka ya ce a yi amma a mazhabar aka ce a ya kula har ma'amumu ita wannan amin mamu kaɗai za su faɗi ban da liman ta ga wani me ya kawo wannan mazhaba haka idan gazo ɓangaren sami allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu ko to sai aka ce a shi liman zai ci sami allahu liman hamida mu kaɗai babu kun ba sa fara shaidar sai rabbana wa lakal hamd kaga saboda maza ba an bar mi an bar sunnar maza rasulullahi alaihi wasallam shi ko yanda liman ya faɗa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd dole liman sai ya gama wannan bin kai ma ma mu haka zaka gama amma kaga mazhaba sai ta sa ka san ya tabbata a cikin sunna ga hadisi sai ka abin mazhabar ba haka bane to shine ma da yake ka irin wannan misalin abin yakan ta'azzara a yi sallah irin ta manzan Allah ga mafi yawan mutane musamman ma hadda ba wasu malamai saboda sun killace kansu karkashin wata mazhaba za ka samu a cikin mazhabar kuma wani abu wanda yake ya tabbata a sunnar manzan sallallahu alaihi wasallam ba a yi magana ce ko aiki ne za ka samu kuma a cikin mazhabar kuma wani abu wanda la ya suhu bai inganta ba akan a dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda mazhaba ta kashi kuma haka za a yi dana kada ka zama dan mazaba ka zama ta mazaba ka mazabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yace wa aksar ma yudar zalika mafi yawan abin da ake samu fi kutubul mutaakhirin cikin littafan wato mutaakhirin wadanda suke ba salaf ba kenan littafan wadansu malamai na baya baya yace wa kaseeran ma darahum diyawa daga cikin irin abin da ke faruwa shine abin da muke gani za a ganin an zo an tabbatar da wani abu an dangana shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun babu shi wani zalika wa zawal babu da hadis malam yace da haka malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi suka dora ka'ida akan abin da ya shahara daga cikin littattafai wanda aka tabbatar da ingancinsu wannan za ka iya samun ba kowane mutum yake iya samun kanshi a cikin mazhaba ba ya rika laliban abin da ya tabbata a cikin hadisi in dai ya samu a cikin mazhaba an ce kaza kaza da shi shikenan hankalin shi ya kwanta wanda haka yan uwa idan kana son ibada ka zamanto cikakkiya ka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka yarda ka nasaba kanka zuwa ga mazhaba domin su kansu masu mazhaban an zalunce su me yasa nace an zalunce su idan muka ji maganganun da suka yi akan abin da ya shafi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga idan mutum yace shi su yake bi to yayi ƙarya kamar yadda muka faɗa za mu karanta ɗaiɗaikun wani abu daga cikin abinda malam ya kawo ne a cikin wannan mukaddima yanzu za mu ciru zuwa ga maganganun su malaman mazhaba din a kawal da ayyuma fi tibai sunna wa tarki a kawalihim al mukhalifa laha malaman da ake ta malaman mazhaba guda hudu maganganunsu za mu karanta ana gudu a wajen bin sunan mazala da barin maganganunsu a ce imam malik ya ce mu yan malikiya ne ko shafi ya ce mun shafi ya to bari mu da abin da suka ce sun kama ganganu waɗanda sun rubaranta da duk wanda zai bi wani abin da bai tabbata daga manzan Allah ba ya ce shi dan dan mazhaba su ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku wala tatabi min dunihi awliya kadda ku bi wani abu koma da bayan wanda ya zo cikin alkur'ani saboda soyayyar ku zuwa ga wa'inda suke da abin ko suke umarni akan abin amma Allah ce yan kaɗan da suke tunani da irin wannan za mu fara da malam mazhaba na farko shi da abu hanifa ubangiji ta ala mashi rahama dan shi ne na farkonsu imam abu hanifa Numan bin Sabit Allah mishi rama an samu ruwaya daga wayar da kizura tare shi ne sahaban shi a kawalan shata maganganu masu yawa wa ibaratin nawa da waɗansu abubuwa da yake na lura na ibara nau'i daban-daban kulla hatudi ila shay'in wahidin dukkan suna bada abu daya akan sha'anin shi wa huwa yace wujubul akd bil hadis wajibi ne mutum ya riko da hadisi ya saki abin da ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da magana wadace watarku takalid da kuma barin mutum ya yi takalidanci tsakanin shi da malami mu inda malawa da ya fara kawai mu shi kenan harar ayin ba almakala fala wannan ra'ayin malamai shugabanni na mazhabobi ya saba wa irin wannan tunanin ka ce inda malawa ne ya fara mu mun yarda magana ta farko da shi wannan malami yayi imamu abu hanifa yace idza sahara hadisi ko mazhabi idan aka ce hadisin manzo Allah ya tabbata akan wani abu to wannan shine mazhabin shi kai kada abin Abu Hanifa eh ga wani abu da yake yi sai ga hadisi ya tabbata kar ai wannan abun to Abu Hanifa ya ce to waccan abin da ya tabbata shine mazhabin shi wannan wanda yake kai ba mazhabin shi bane kai da kake fahimci mazhabin shi kaga wannan kenan ya kai ya faro ga duk mutumin da zai bar hadisin manzo Allah ingantacce saboda shi kai wannan mazhabin Abu Hanifa ne a mu hanafiya muke yi ai ba roma da wannan hadisi ya za ka samu malamai ba mutum ya ce mazabar mutum imamu na maliki bin mayin kaza ko da hadisi ya zo da shi saboda mu yan malikiya ne a mazabar mutum shafi iya bin mayin kaza ko da hadisi ya zo da shi saboda mu yan malikiya ne to da ake ce za su hadisi ko mazabi idan hadisi ya gada shi ne mazabar ce ya ce la ya hillo li'adin an ya kuza bai kaulina in ji imam abu hanifa bai halitta a ce wani mutum ya ɗauki maganar mu ba malam ya alamin aina akadnahu muddin bai san ni ina na dauko ta ba a cikin qur'ani ko sunna karka dauki wata hujja ta Abu Hanifa kai aiki da ita yace har sai in ka san ina ya dauko ta shi al-qur'ani ko a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe idan kai je kai bara maka ma kace kai dan dan mazaban shi ne ranar tashin alkiyama babu shi da alkanin ka da shi wa fi riwayati wa riwayati haramun ala man lam ya'rifu dalili haramun ne ga mutumin da bai san dalili na akan wata magana da ne ba ko wani aiki an yi fita bai kalami kuma ya bada fatawa ya ce nima na ce ko ba gane ba kar ka zo ka ce imamu abu hanifa ya ce kaza sai in ka san aina ya ɗauko dalilin shi a ƙorani ko suna haka sun riga sun baranta da kansu ko daga duk wanda ya taka dalili da su ya ce su ne yake bi kar ka zo ka bada fatawa akan wata mas'ala da kaji abu hanifa ya faɗa sai in ka san ina ne dalili ingantacce a cikin ƙorani ko sunna wanda in an tambaye ka zaka ci abu hanifa a can ya ciro shi in ku ba ka kada ka ba da fatawa da maganar sai ci Allah ya musu rahama an samu kari a wata ruwa ya ce fa inna na bashar saboda ni mutum ne na kula kauli yau wata rana zan yi faɗin wata magana ba zarja anu gadan gobe kuma sai ga na barta na koma wata to kai kuma ka tsaya ka bada mutum akan da nukutun na barta wa fi ukura a wata magana shi kuma akwai wani ɗalibin shi da aka ce da shi abu yusuf ya ce wai haka ya yaƙo ya kai yaƙo kai canka ya ce la ta katubu kullum ma ta minni ka daina rubuta ta abin da ka ji na faɗa fa in ni kada ara ra'ayi yau ni zan ga wani abu a ra'ayi na yau ya kamata in bi kaza wa atruku gadan gobe kawai sai gaba akan wani ra'ayi nake ba wa ara ra'ayi gadan kuma gobe zaka iya samun ra'ayi akan wani ra'ayi wa atruku ba da gadan kuma jibi sai in bar wani ra'ayi kai kuma ka riga ka rubuta ka je ni nace duk tun na bar shi zaka ba komai ne zaka rubuta daga cikin abin da nake faɗi ba duk wannan yana nuna kenan wa'annan malamai sun baranta daga waɗansu abubuwan da ake tsayawa a kansa a ce maza ba su ake bi kuma alhali abin ya saba alkur'ani da sunna wai zakon ta kaulan ya ce idan na faɗi magana yukhalifu kitab Allah ta'ala magana sai aka auna ta a cikin littafin Allah aka ta saba wa khabar rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuma labarin da annabi ya faɗa magana ta ta yi baran baran ta hannun riga da ita in ji imam abu hanifa ce ku kauli ku bar wannan magana ta ku jifa da ita ku yi riko da ta Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan imam abu hanifa kenan kenan yan hanafiya ba su da hujja su saba wa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazhabin shi sai imam malik bin anas Allah mashi rahama imam madina yace wa amma imam malik bin anas imam malik dan anas Allah ya mashi rahama shi kuma shi ma ga maganganun da yayi ya ce ina ma ana basharin ni mutum ne a ka wa usir wata rana na kan yi kuskure wata rana kuma samu daidai ya ce fanzuru fir'ayi fa kullum ma wa fuka kitabin layi wa sunna fa ku zuhu idan aka ce wannan abin ra'ayi na ne ni malik na faɗa ban ka aya ko hadisi ba to ku rika tsayawa ku kalle shi da kyau ku auna shi idan ko ga ya dace da alkur'ani ko sunna manzo Allah to ku dauka fi yankin shi wa kullum ma lan yuwafiqu kitabu wa sunna fatrukuhu da abin da ko ga wannan abin bai dace da littafin Allah ba ko sunan manzo Allah ko da ni na faɗa na ce kaza ne to ku bar shi inji Imam Malik Allah mishi rahama yace la sa'adan ba da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhadhu min qawlihi wa yatruku bayan annabi Muhammad babu wani mutum a ban kasa illa a cikin maganganun shi akwai abin da za a iya dauka a yakin shi akwai abin da za a bar mai kayan shi kowaye ba za a ce kawai don malam wani ya faɗa ba shikenan kamar wahayi ne a kowaye magana ka saurara akwai abin bari akwai abin ɗauka in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ibn wahab ɗaya daga cikin manyan almajiran imam malik ne ya ce sami tun malikan na ji an tambayi imam malik su ila an takalila a sabi rijlain an tambaye shi ana iya idan mutum ya yi alwala ya tsefe ya zo kawai cikin wuzu a wajen alwala faƙala sai ce laisa zalika ala nas ya ce wani ba dole ba ne mutane su yi fatarakatuhu hatta kafa nas shi wannan ɗalibin nasu ya ce yana ƙara yadda mutane suka rage haga ladabi irin na ɗalibi da malami ko in ɗaliban yanzu ne su ce a malaman nawa akwai hadisi amma shi sai ya ƙara yadda mutane suka tashi daga karatu suka watsa daga fatar imam malik ya ce fakotalo sai ce mishi inda na fi zalika suna wannan fatawar da zai da kawa da malam da aka tambaye ka idan mutum ya zo a wallahi yana iya tsafe kawai shi kace ba dole ba da yace mu muna da sunna ma'ana akwai hadisi mu muna da shi dalibin ne ba kuma da yake imam malik malami ne na Allah ba zai yi girman kai ba ko wace dalibin ya raina shi sai ya karbe shi da sakakkiyar huska fa qala sai ce wa mahiya wata sunna ko samo kuma akan wannan bangaren قلت سنت مش حدثنا لسي بن سعد sai ya zama hadisi wani ya kamar hadisi daga wane daga wane daga wane daga wane hayyace ya kai sahabi na ƙarshe shaddad wannan bakurai shi ne ya ce shi ya gaya mana ya ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana alwallah ya dalluku bi kasrihi ma bai da asabi rijlihi da wannan karamar ya zata kasra mai sunanta ya ga manzan Allah da karamar yatsa shi yana tsatsefewa tsakanin yatsotsin kafar sai na alwala kenan idan mutum ya zo arwala bangaren kafa sai ya sanya karamar yatsa ya rika sawa tsakanin yana zuba ruwa yana tsatsafewa ya ja mishi wannan hadisi wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala yace inna hadha alhadisi hasan wa ma samitu bihi qatn illa sa yace ka wannan ku hadisi ne mai kyau amma ban taba jin shi ba tunda nake sai in ba yanzu ba suma samitu ba da zalika yasalu shi wannan almajiri yace yanzu daga baya ana tambayar malik akan wannan fatawa fa yumaru bi takril asabi kuma yana umarni a tsatsafi ya tsotsi ko ba gane ba wancan fatawa ina take tuni yayi watsi da saboda ya samu wannan tahita wannan imam malik kenan kenan duk abin da suka ya tabbata a cikin hadisin annabi muhammad to ko da sun ba da fatawar shi to sai su saki wancan fatawar su za su aikata shi mu kuma yanzu wani malamin in dai riga ya ba da fatawa to wallahi ko ya ga hadisi dan kal a ce ya warware magana shi kawai shike ne ya kimar ya tsaya ya rika aikata abin da ya gada ba wannan shike nuna kenan ba malamin Allah bane ba Imam Malik malamin Allah ne da ya ji hadisin manzon Allah har ya riga ya bada fatawa amma sai ya janye ta yake bada fatawa da wanda ta dace da sunna ko hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Imam Shafi Allah mashi rahama shi ma ga maganganun shi akan wannan biyayya ga suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan an shi imamu shafi mutum ne wanda yake mai kokarin biyayya da mataba'a da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ma min adin illa wa tazaba alaihi sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum illa zaka same shi wata rana sunna ta dan bar shi zai zo aikata wani abu ya mance mai suna a gurin ya mance inda ya sani ko kun bai ma sani ba ba wani mutum illa za ka samu suna tana tafiya ta bar shi wataran ta dawo da aka sai ce ba mahama kulutu min kauli duk yadda na faɗi wata magana daga cikin maganganuna au asaltu min asalin fihi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kilafa ma qultu fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli da an samu wata magana da na faɗa nace ga yadda za a yi kaza sai aka zo aka auna ta ga kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abun sai magana ta ta sabawa ta annabi to wannan ta annabin ita ce tawa wannan ba tawa bace kin na barta ko ina raye ko na mutu inji imamu shafi Allah musallama da haka al-mu'min muslimuna ala anna min istibana lahu sunnatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi sun hadu kamar manyan malamai sun ba da fatawar cewa duk mutumin da wani abu ya bayyana na sunna ta annabi muhammad alaihi salatu wasalam lam yuhillu lahu an yadaha li qawli adam bai kamata ba bai halatta gare shi bai bar wannan sunna saboda magana wani ga wani abu ya taba cikin sunna dan wani ya ce kaza kace to ai wani malam wani ya ce kaza wannan haramun ne bai halatta wani itiba'in na malamai imam shafi ya ce idza wajadtu fi kitabi khilaf sunna khilafatu sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan a cikin littafin da aka ce shafi ya rubuta sai ko ga wani abu wanda ya saba wa sunnar annabi muhammad yace faqulu bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kyale wannan abin da na rubuta idan kun zo gurin ku bayyana abin da ya tabbata a cikin sunna wada au ma kuntu sai ku bar abin da na faɗa ko an batun shi karku yi a wata ruwa ya ce fattabu a hato ku bi sunan manzo Allah ku bar wancan maganar tawa wala tantafitu ila qawli ahad kar ku waiwaya zuwa maganar kowa shi ma ya kara magana irin ta wancan imam nafi yace idza sala hadisi ko mazhabi idan kace hadisi ya inganta to wannan shine mazhaba ta wannan muna magana akan imam wa imam shafi Allah mashrama ya magana irin tun irin na wancan imamai na farko kenan wata rana ma imam malik ya samu wasu daga cikin sahabbansa ko abarkansa ko ɗalibansa ko malamai yake ce antum alam bil hadis wa rijalun minni ku kun fi ni sanin mazajen hadisi da kuma hadisi fa idza kana hadisi sahih idan hadisi ingantacce ne to ku sanar da ni shi ko ya yake hadisin an kashi daga kufa ne kasar iraq ko ka daga busra ne ko daga kasar sham in dai aka ce ga wani abu da ya tabbata a cikin hadisi to ku zo ku sanar da ni hatta azhabu ilayhi in bar abin da nake kai in tafi zuwa ga abin da ya tabbata zuwa ga wannan hadisi yace idza kana sai inda ya inganta anan gurin muna magana akan Imam Shafi dangane da abin da ya tabbata a cikin sunna yace kullu mas'alatin saha fiha al-kabaru an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqal bi khilaf ma qulta duk wata mas'alar da koga ta inganta labari ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda aka nakalto daga wani daga wani aka samu abin ya saba akan abin na fara fa ana raji'un an hafi hayati wa bada mamati to kusan cewa in dai ina raye ne to ni na koma zuwa ga waccan fatawa da ta inganta kuma in ma na mutu ne idan za ku ce ga yanda ma shafi yake to ku bada wannan fatawar ta hadisi wata inganta yana abin nufi a nan gurin ko da ya mutu aka ce ga wani abin da ya faɗi in dai kun samu wanda ya inganta to wancan wanda ya inganta shine nashi ba wani wanda ya faɗi ba ya baranta daga wancan sannan yake cewa kullu ma qultu fakana an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafun da abin da na faɗa sai aka samu wani abu wanda ya saba daga manzala sallallahu alaihi wasallam akan abin da faɗi wanda inganci yace fa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam magana manzala ce mafi cancanta ku dauka ku yi aiki da ita da haka falatu qalludu ne kada ku yi taqlidi da ni inji imam shafi yace kullu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam huwa qawli da abin da aka ce hadisi ne daga manzan Allah to wannan shine magana ta kenan koda ya faɗi wani abu wanda ya saba mishi to wannan dai na hadisin shine nashi wa illan tasma'uhu minni ko da ku ji a baki na ba in ji Imam Shafi Allah mishi rahama daga yan wa duka waɗannan malamai guda uku da muka zana saura daya abinda suke tabbatarwa duk abin da ya tabbata a cikin hadisi to shine nasa ashe in muka kalli wannan zamu ga